أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قام يوشاشدا قوات ربيع الأول إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دهودا بدري هدو ثلاثة ترى وما شدا هو بيرني biyar ga watan goma sha biyu miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin al'ubudiyya wallafar shaikul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wannan shine majalisin mu na hamsin a cikin littafin malamin taimiyya yana mana bayani dai akan alaƙar soyayyar Allah da ibadar Allah ba yadda za a yi mutum ya zama mai bautar Allah bawan Allah da gaske alhali baya son Allah son Allah kuma ana sani ana gane shi ne da abu biyu manya-manya aiki dan addini shine aljihadu fi sabilillah sannan ya kasance ayyukan mutum sun kasance sun dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su haka ake gane mutum masoyin Allah ne in ya zama masoyin Allah sai ya zama bawan Allah na gaske sai Allah kuma sai ya so shi to shine kuma ya bambanta mana tsakanin abin da Allah ke so da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta akwai abin da Allah ya hukunta ya faru a duniya amma Allah baya son sa wannan baya cikin soyayyar Allah shi da ake ce masa mashi'a kauniya ko a ce masa ƙadrun kauni ko a ce masa iznun kauni da makamantansu فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله ما لابن تيمية يقول da aikin da aka nufaci wani Allah a cikinsa lam ya da, to ba na Allah bane aikin da aka nufaci wani Allah a ciki Allah ake ma aikin amma kuma sai aka sa wani ya zama yana da rabo a cikin aikin ta hanyar buƙatar ya yabi wanda ya aikin ko ya biya shi da dukiya ko ya ba shi wani matsayi kuma kamantan waɗannan dalilan da suke jawo a yi abin da ake ce mariya to duk aikin da ya ta shiga cikin sa to ba na Allah bane Allah baya bukatar wannan aikin shi yasa annabi sama ya ce Allah ta'ala ya ce a cikin hadisi kudusi ana aghna shuraka'i an shirk faman abadani wa ashraka fihi man ya taraktuhu wa shirkahu Allah madaukakin sarki ya ce Allah shi bai ga da kamfani ba bai da hada shi da wani abauta ba shine kamfani kamfani na nufin shirika ka haɗa wani da wani abu shi na ake ce masa shirka ai to Allah baya wajata daga duk wanda aka haɗa shi da ibada da shi a cikin ibada idan aka haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani a cikin ibada to Allah baya buƙatar wannan ibada sai ya bar ma wanda aka yin domin shi a ce ya biya shi to ina zai tafi ina zai biya shi shi da zai zo tsirara yi da komai su da aikin da ya kasance akwai riya a cikinsa Allah baya bukata riya tana da sabubban da ke jawo a yi ta akwai neman yabo Allah ya rabu ɗan adam da san yabo ɗan adam yana son a yabe shi to kuma sai Allah maɗaukacin sarki ya ce hakka nemi yabo amma idan aka yabe ka ba kai ka ce a yabe ka ba to wannan alama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe aikin ma da kake yi wani sahabi ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ce amma aikin Allah mukan yi abu amma ƴan uwanmu sukan yabe mu a gaban aikin wani su ne ce tilka bushra al-mu'min al-adila tilka bushra muminin mumin al-adila ai wannan bishara ce da ake ma mummuni ta kusa cewa Allah ta'ala ya karɓi aikinsa. sa amma ya zama kai lokacin da za ka yi aikin kai so kake a yabe ka kana so a yabe ka to shine riya ta zo amma yi aiki ka nemi a yabe ba sai wani ya yabe ka to wannan yabon ba zai cutar da kai ba sannan akan yi aiki na riya domin a fanshi haushi ka yi wani abu ne na ibadar Allah amma so ake ka ba wani haushi to wannan haushin da kake son ka bashi ba ka da lada a ciki ba ka da ladan aiki riya ta shiga cikin aiki ana ba da labari wani bawan Allah ana jihadi na musulunci wanda ake na yaƙi a lokacin da ake jihadi na musulunci wani bawan Allah ya je zai samu wani kafiri sai kafirin nan kawai sai tofa mushi miyau a baki bai tofa mushi miyau a baki sai ya aje kogon, sai ya fasa sararsa sai kafin ya ce abin ban mamaki ka zo za ka tare ni na tofa maka mai kuma ka fasa sai ce e da na yi niyan in sare ka ne don kai kafiri ne in samu lada a wajen Allah amma lokacin da ka tofa min mai to ka bani haushi saran da zan maka daban ne to wannan sarar da zan maka ba dan Allah na yi ba na yi ne don in fanshi haushi shi yasa sai na fasa to kaji da suke sannan ana yin riya don neman wani abu da duniya ba yabo ba misali a ba mutum ko dukiya aikin Allah ne amma kuma mutum sai ya zama nufinsa shine mai zai samu a duniya na kuɗi ko na dukiya ko na wani makamancin haka dukkan aikin musulmi ana bukata ya zama ya kubuta daga wannan kafin aikin ya zama na Allah to shi ne ba mu ka'ida ce fa kullu uri da bihi ghayru lam yakun lillahi duk aikin da aka nufaci wani Allah da shi kuma aikin Allah ne fa huwa fa lam yakun lillah to na aikin ba na Allah bane zai taba zama na Allah ba Allah baya da bukatar sa wa kullu amalin la yuwafiqu shar'a Allah lam yakun lillah sannan duk aikin da bai dace da shari'a Allah ba to lam yakul lillahi shi ma ba na Allah bane kun ga sune ka'idoji guda biyu sune ka'idojin da aka sha nana ta mana malamai suna cewa la yakunu al'amalu maqbulan inda Allah hatta yatawaffara fihi shartani an yakuna mukhlasan lillah wa an yakuna muwafiqan lima ja'a bihi rasulullah dole aiki in ana son ya zama ya cika sharaɗa biyu sharaɗin farko shine ya kasance dan Allah aka yi in ya tsallake wannan kadankwa to akwai kadanko na biyu shi ne kadankon kuma dacewa da abin da shari'a ta ce a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a yi wannan aikin akwai ya dace da wata ka'ida ta shari'ar musulunci ko kuwa a wani ne ya kage ta ko saboda yana so ko kuma yana ganin ya dace a yi malam al-ghazali abu hamid rahmatullahi alaihi ya ce an gode ma Allah cikin hikimar Allah cikin sarki sai ya zara ina so da ina ganin a cikin bautarsa uhibbu wa'ara ba su a cikin bautar Allah ba ni ina so akwai abubuwa da yawa da ɗan ƙasa yake so ya yi to idan ba Allah yake son wannan aikin ba kai ta aikin banza sannan ara ina gani ina gani akwai abubuwa da yawa da kake gani sai ka ce kai ya kamata a yi to kuma dama bid'a daga waɗannan asalin take hibbu wa ara ni ina son kaza ko kuma ina gani ya kamata ai da an yi kaza da ya zama kaza to shine wannan to dukkanin su ba su a cikin bautar Allah ba san ka ake so ba san Allah ake so ba ganin ka ake so ba ganin shari'ar musulunci ake so shari'ar musulunci kowa ya zo da ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sune ka'idoji guda biyu duk aikin da wani ya saka kai, to ya tabbatar maka cewa wannan aikin ya tsallake waɗannan kadarkan guda biyu kadarku na ikhlasi da kadarku na mu'amala na muwafaka ya zama dan Allah za a yi aikin sannan bayan dan Allah za a yi ya kasance kuma ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shara'a ta ya zo da shi shine wa Allah ya ubada Allah illa bima shara'a a cikin a cikin a cikin a cikin sharaɗin shahadatu anna muhammadan rasulullah sharaɗin shaidawa annabi sama manzon Allah ne akwai ne akwai wa Allah ya ubada Allah illa bi ma shara'a da abauta ma Allah sai da abin da Allah sama ya zo da shi ya sha'anta. Balla ya kunu lillahi illa ma jama'a wasfai ne. kai ba aikin da zai zama na Allah sai wanda ya tattara waɗannan sufofin guda biyu an kuna lillah wa an yakuna muwafiqan bi mahabbatillahi wa rasulihi ya zama aikin dan Allah aka yi shi sannan ya zama ya dace da soyayyar Allah da soyayyar manzansa sallallahu alaihi wasallam annabi sama ya sa yi aikin idan ba manzo Allah sama ya sa yi aikin ba kai kai aikin banza ko da ka ce dan Allah kake shi yasa ibnu mas'ud radiyallahu anhu kamar da al-imam ad-darimi rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin sunan dinsa yace fa kam muridin min khairi la yablughu mutane nawa ne suke nufin alkhairi amma ba su iya kaiwa alkhairi nufinsu a zuciyarsu alkhairi amma kuma ba alheri ba ne so da duk abin da ba ta ka yi ka yi ba a shari'ar musulunci ka yi shi to ba sunan shi alheri ba amma in an sa ka ka yi kuma kai dan Allah to shine ya zama alkhairi. mun gane so daga su ne waɗannan shari'ar guda biyu duk inda za ka tafi ka tafi da su su ne fakafakai na aikin ya tashi tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala yi dan Allah bayan yi dan Allah sannan kuma ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta in ya rasa sharadi to shikenan mutum ya aikin banza سنع الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون suna duniya mutum ya ɗuɗu a gaishe yana ta yin hidima ga yana ta wasu ayyuka amma babu wanda ya tashi kuma wani wallahi tsakani da Allah a cikin zuciya shi don Allah yake amma ba sa shi aka yi ba wannan rashin sa shi da aka yi shi ne ya zama ya yi aikin banza kamar yadda za ka ga kafiri shi kuma ya dage yana ta aikin ibada yana ta aikin alheri sai ka samu wani kafirin mai kyautata ma jama'a mai tausayi mai ɗaukan nauyin marayu mai kula da gajiyayyu amma idan ya gama duk wannan aikin aikin nasu bai da amfani a wajen Allah madaukakin sarki Allah ba zai ansa ba saboda ya rasa shar'i da ikhlasi ba imani a tare da shi inda ba shi da imani in aka je lahira za a nuna masa aikin wa qadimna ila ma amilu min amalin ja'alnahu haba'an mansura sai a tara masa aikin sa gashi ne shirgi guda a ce gashi nan irin wannan aikin wanda ya yi shiga irin aljannar da nake ba shiga sakamakon da nake masa amma kai ka rasa sharaɗi babba shine sharaɗin imani sai sai a zo da aikin sai a sheke a gaban shi sai a tafi da shi wuta kuma ya dawoma a ciki har abada ba fika wace tabewa tafi wannan to haka mutumin da ya yi da ikhlasi aikin ibada yake amma ba dan Allah yake ba so yake burge jama'a so yake aibe shi so yake samu wani abu na duniya so yake sami ya ɗaukaka a duniya so yake mutane su girmama shi da makamantan irin waɗannan abubuwan da mutane suke yin ayyuka na addini amma don su sannan haka ɓangare na biyu za ka samu wani ya dage yana ta aiki amma ba wanda ya shi. babu su tamfi babu khatimi a annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aikin nasa ba wanda ya sa shi yayi wanda zai fito kowu ya tai ya tai irin sani in aka gani sai a ce amilatun nasibatun tasla naran hamiya amilatun nasiba mai aiki tukun yana gajiya amma aka je lahira kuma tasla naran hamiya zai ƙone da wuta wacce take mai kona mutane mai balbalin wuta mai balbali to shi yasa ka ji tsoron Allah kada wani ya baka wani aiki na addini kai sa amma annabi sama bai san da zaman aikin ka ba aikin da wani zai ce maka yi mun kankantar sa ce menene dalilin sa shi yasa aka tambaya ka ce lima lima dan me zan yi aikin akwai dalilin da yasa ai aikin akwai dalili sai ai babu dalili ko mun tsinka da wannan aikin wallahi in ce kai ka bata ma kanka lokaci wa huwa alwajib wal mustahab sannan aikin bawa yake yi ɗayan biyu ne ko ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi me wajibi wajibi shine ما hakimu الشارع الحكيم فعله من المكلف بالتحكيم ko bil jazmi aikin da shari'ar musulunci ta ce a yi wal mustahabbu aikin da ake ce masa wajibi da mustahabbi wajibi shine abinda shari'ar musulunci ta nema a yi kuma ta ƙarfafa ta ce tilas ne a yi shi ne ake ce masa wajib kamar sallah ta farilla kamar azumi na farilla kamar zakka hmm, kamar aikin hajji na farilla duka waɗannan ayyukan shari'ar musulunci ta nemi a yi su kuma bai tahki ta ce tilas ne a yi su ce tilas ne a yi su shi ne bai tahki karfafa a yi shi dole wal mustahabbu sannan kuma akwai mustahabbi mustahabbi shi kuma shine abin da aka nemi a yi amma kuma da zairi tahti ba ce tilasi an yi ba ba tilasi a ciki wajibi an ce tilas ayi. yi ta yadda idan mutum bai yi ba Allah zai kama shi da alhaki zai masa azaba shi ko mustahabbi abin da aka nemi a yi amma kuma ba a ce tilas ba ne kamar sallolin nafilfili da sadakoki na nafilfili azumoma na nafilfili da makamancin irin waɗannan su wannan dukkanin su sune mustahabbi duka waɗannan ayyukan da za ka yi su sai sun ci sharɗa biyu hatta mustahabbi in aka zo wani ya baka mustahabbi ya ce ka rika yin sa amma ba wajibi bane amma babu dalili daga Allah babu dalili daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce maka liman sha'a ta haza ila rabbihi sabila liman sha'a ta haza ila rabbihi sabila haka nan kawai da ka shi wanda ya ga dama a wanda sai ka in ka ga dama ka yi ko ka ga dama ka yi ba to sai da shari'a sai in shari'a ce ta saka kai wani kato kai ba zai ce koshi yanzu ya saka kai, ka aikin banza ba sai akwai dalili daga Allah to shine muwafaqa da abin da Annabi ya zo da shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce faman kana yarju liqa duk wanda yake so ya je ya haɗu da ubangijinsa labi lafiya falyamal amalan saliha to ya aikata aiki na gari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kai ya haɗa ubangijinsa da komai a cikin ibada malamai suka ce falyamal amalan salihan inna malaman tafsiri suka ce ai an yakuna muwafiqan lima ja'a bihi rasulullah salihan din shine ya zama ya dace da abin da sama ya zo da shi annabi ya baka aikin ba wani ya baka ba sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan an yakuna mukhlasan lillah ya zama dan Allah akai wannan aya ce mai girma ta tattaro waɗannan shirkin ibadan guda biyu al-muwafaqa lilla ja'a bihi rasulullah sannan al-ikhlasu lillah yi dan Allah da kuma yin abin da annabi dace da shi wannan shi ne shar'i su ne shar'a guda biyu na kowace bauta da zaki ko bauta wacce take ta ibada ta mustahabbi ko bauta wacce take ta wajibi dole sai sun cika wannan sharɗan guda biyu zikiri ne wani zai baka sai daga annabi sallama wani ba zai zai baka zikiri da lokaci ya ce ka yin shi lokaci kaza ba amma kuma ba manzon sama ya sa ba wannan wanda ya baka ya ce ka riƙa yi dan damfara ne annabi sama yake marashin kunya manzon ta sama ya gama karantarwa shekara da shekaru sai bayan shi sai zo ya balla kawai saboda shedanci sai zo kawai sai ya ce maka ga wani zo ka yi kamar na manzon Allah ta sallama ko ka'ida ce yanzu karɓi nashi wallahi sai kamar na annabi ba a haɗawa ba wanda ya taɓa karɓar na wani ya haɗa shi da na manzo Allah su salama zai kyala na manzala sama ne zai kama na wani daga shekara dubu ɗaya da ɗari uku ɗari hudu da shekaru arba'in da suka wuce manzala ta salama ya yi bayani a kan abin da za a yi na ibada babu abu a buƙatar tsari wani ba zai zo bayan ƙarni na takwas ko ƙarni na bakwai ko ƙarni na shida ko ƙarni na sha uku ma akwai wanda karni na sha uku wani ma karni na sha hudu ya ce ya baka wani abu kuma ka ansa annabi su ya riga ya gama badawa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina shi yasa al imam malik rahmatullahi alayhi yace man ibtada'a fil islam bid'atan wa da'ama annaha hasanatun faqad زعم أن محمدا قد خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أقبلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا yace duk wanda ya kirkiri wata bida'a ya ce wa mai kyau ce sunan ta bid'a hasana yace wannan mutumin yana cewa annabi ya ci amanar Allah ne domin Allah ya ce yau nake cika muku addini kuma na cika muku ni'ima da na muku ta addini sannan na yadda muku musulunci shi kadai za ku yi a matsayin addini duk abin da yake na addini ne to ka karɓa ka karɓa min sharbi al-awwali daga shan farkon nan da aka yi farko da manzon sama ya kukkurba ya rubuta ya bada a sha to kada wani ya zo daga baya kuma ya baka wanda ya salanci ka yadda ka koma can ka an so daga farko shi kenan ka huta in mutum ya wannan shi ke ya huta rayuwarsa ba zai sha wahala ba a duniya ko ba zai sha wahala a lahira ba sai ka wani ya zo yana wata ibada da ba wanda ya tashi ta ma ma'ana ta sha'awa a hankalce da kamata ne hankali ya karɓi wannan ba amma yana ta yi kuma yana ta wai lada zai samu to shi ya gama rayuwarsa ya je lahira Allah madaukakin sarki ya kona shi da wanda ya bashi wannan ibada da ba hatimin annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sai ka kashedin mu da bid'a mu da riya bala'o'i ne guda biyu haka suke tafiya bid'a da riya bala'i ne ba ta aiki suke yi yadda kasan wuta na cin auduga haka waɗannan miyagun sabubban guda biyu suke cin aikin bawa riya da bid'a riya ta ruguza maka aiki baka shirya da Allah ba bid'a ta rusa maka aiki ba ta shirya da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam to su ne waɗannan fala budda lil amal salih malai ibn taymiya dole aiki ya kasance na gari wa huwa al wajib wal mustahab shine ko dai aiki na tilas ko kuma aikin da aka so a yi wato mustahabbi wala budda an yakuna khalisan li Allah kuma dole aikin nan ya zama dan Allah aka yi shi don neman ganin fuskar Allah aka yi shi ranar gobe kiyama qala ta'ala kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace bala yadda lamarin yake man aslama wajhahu lillahi duk wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah wa huwa muhsinun kuma yana mai kyautata aiki falahu ajruhu inda rabbih to wannan yana da ladansa a wurin ubangijinsa wala khawfun alaihim kuma ba zai zama suna da tsoro ba masu irin wannan walahum hum yahzanun kuma ba su da damuwa khawfun liba yastaqbilun wa hazanun lima mara ba su da tsoron me za su je su gani sannan ba su da bakin cikin abin da suka bari a baya shi yasa ai shahidi mutumin da ya shahada zai yi shahada tun lokacin da za a kafaransa za a masa bishara cewa kada ya damu wannan gidan duniyar da zai bari gidan wahala to ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala yanzu Allah zai karɓe shi zai je zama cikin makwabtan Allah subhanahu wa ta'ala kun ga shine wannan wa huwa muhsinun din shine ya zama yana da ihsani me ihsani an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka an ta'budu Allah ka bauta ma Allah ka tarahu kaman kana ganin Allah kaga ikhlasi kenan sai wannan ihsanin shi ake son kowa ya samu kai abin Allah Allah ne manufarka shi kake nufi to shine sharadin farko wa qala an sallallahu alaihi wa sallam sannan manzo Allah sun ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun man amila amalan duk wanda duk wanda ya aikata wani aiki Laisa alaihi amuna ba mu muka bashi umarni yayi ba fa huwa raddun to wannan aikin an mayar masa kayan sa annakiratu fi siyaqi shart fa ummu man amila amalan man duk wanda ya take wani aiki Laisa alaihi amuna ba mu muka sa shi yayi ba babu umarnin mu a ciki fa huwa raddun annabi ce wannan aikin nasa an mayar masa da kayansa أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول أي فهو مردود أما يغمس دكاين سأيكن سبغلقين من حديث هنا دبنته الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث baki ɗaya musulunci yana zagayawa ne a kan hadisai guda uku na farko innamal a'malu bin niyyati na biyu man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun na uku shine alhalalu bayyin wal haramu bayyin wa huma umurun mushtabihat Imam Muhammad ya ce gabaki dai musulunci sun an fahimce shi yana zagayawa ne a tsakanin hadisan nan guda uku hadisi na farko innama al'amalu bin niyyat dukkan ayyuka kai da niyya hadisin da ke tabbatar da ikhlasi kenan hadisi na biyu man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun hadisin da ke tabbatar da muwafaqa da abinda da annabi ya zo da shi kuma wanda yake koran bid'a hadisi na uku alhalalu bayyin wal haramu bayyin a cikin abin da za a ci a cikin abin da za a sha a cikin abin da za a aura a cikin abin da za a shiga na gida a gida duk wannan na cikin ko ya zama halal ko ya zama haram ita kuma da kaji ana magana bid'a da sunna to ana magana ibada ne in ji ana magana halal da haram to ana magana me zaka ci ne me ka sha me zaka sa na tufafi makamantan irin wannan abubuwa na al'adar rayuwa ita kuma bid'a ana magana ta ne a cikin ibada abinda ka yi na bautar Allah subhanahu wata'ala da aikin da ba a sa ka yi shi ba ka je kana yi to sunan wannan aikin ka bid'a Shi ne bid'a so da bid'a ba ta shiga cikin adiyat wani sai yazo yana cewa kai fanka a masallaci wannan ka kai ke son yayi cikin shi ya san wannan ai fanka da wanda ya sallah da masallacin da ake fanka da wanda ya sallah da masallacin da babu fanka sallah wa tafi hmm? ba wanda ta ta wani tafi ko a yi sallah da fanka ko ba a yi sallah da fanka ba ne a sa lasifika a baki ko ba a sa lasifika a baki ba su an yi sallah an yi sallah waɗannan masalih ne abubuwa ne na masalih maslaha ne suna zuwa ne domin su taimaka a yi wani abu amma ba sa cikin ibada tsuwarsu ba ibada ba ce da wanda ya sa malumana da wanda ya sa kano state shakwara da jamfa da wanda ya sa kufta da wanda ya sa dara da wanda ya sa ƙuge da wanda ya sa kula ne bambancin sa a ibada dukkanin su ba yi da tasiri a cikin ibadarsu kwani shi ne wannan abin da ake magana kansa amma wani da ya tashi zai yaudari Allah yaudari al'ummar manzo Allah ta salama sai zo sai ya musu wannan ibada da abin da kace in kai Allah zai baka lada kana tsammanin ka mai lada a wurin Allah to shine muka ce sai ka kawo dalili malamai suka ce sai ka kawo dalili magabata suka ce sai ka kawo dalili kana da dalili ka aikata aikin ka idan kuma babu dalili sunan wannan aikin naka sunan sa bid'a kuma babu bid'a hasana a musulunci kull bid'atin dalala kowace bid'a bata ce kowace bid'a bata ce to kaga su ne waɗannan so da ka sharaɗin farko shi can bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu wa ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai kuma nan yazo ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikin da ba manzo da sama ya bashi umarni ba to sunan wannan aikin nasa ɓatacce an mayar masa da kayansa Allah ne da bukatarsa وقال النبي صلى الله sannan maza sama ya faɗi a cikin hadisin da ke bayani akan niyya innamal a'malu bin niyyati lalle ayyuka suna gudana ne ga niyoyinsu wa niyyatu shar'un li sa'iril amal tahassalahu wal fasadu lil amal niyya ita ce sharadin kowane aiki in kaga aiki ya inganta to niyya ce ta inganta in ka kaga aiki ya lalace niyya ce ta lalata shi shi yasa mutane guda biyu za su iya yin aiki niyyar su ce ke bambanta su al'imamu malik kamar yadda al'imamu ibn al-hajj ya kawo a cikin al-madkhal yace ce al'imamu malik ya buga wani misali mai ban sha'awa yace da mutane guda biyu za su zo su yi sujada a gaban mutane niyyar su za ta bambanta sujadar su daya sujadar sa da ya Allah ya nufi ɗaya kuma gunki yake nufin ya masu jana ko da ba gunki a wajen ka leƙa zuciya su ka gani ka ga baka leƙa zuciya su ka gani ba shi yasa niyya abu ne na Allah Allah ke mu'amala da niyya ba ka zuwa ka ce wani niyya shi kaza sai dai kuma niyya na da amara tana da alamomi akwai abubuwan da ake gane cewa mutum dan Allah yake aikin su, amma alamomi ba dole kuma su zama ɗari bisa ɗari haka bane daga cikin alamomin da ake gane ikhlasin bawa shine dadewa yana yin abu dadewa dade kana yin abu amma baka bari ba ikhlasi yasa annabi nuhu alaihi salam ya shekara dubu ba ba ranar da ba wa'azi yake ba a duka a zaga a ci mutunci ba abin da ba a yi ba amma shekara dubu ba din nan haka ya ci gaba da da'awa da ke ji ba ikhlasi amma wani da ya fara ba a daɗewa shi kenan sai ce rai ce kawai wani ya bata mishi rai shi ce ya ma daina shi yasa suka ce ma kana lillahi dama tafala wa ma kana li ghairi llahi qata'a wa fasala duk abin da dan Allah ake yin sa zaka ga yadda an an ana yin sa amma abin da ba dan Allah ake ba sai ya yanke sai dai kuma a samu wata kala waccan kala an gama sai a fito wata sabuwar kala amma da abin Allah bai yankewa za a ci gaba da yin sa sannan daga cikin alamomin dan Allah mutum yake aikin sa shine da ya gole su kadiya su zama masa ɗaya a wajen sa in ka shige shi ba ci ba kai ka ce ya yi ka ba in ka soke shi kuma ka je kai kai su ka ba za ta ba za ta cutar da shi ba alama ce ta ikhlasin bawa sannan daga cikin alama ta ikhlasin bawa shine ittiwa'ul amali bainal fil jundiyyati wal qiyada ya zama kai aka ce kai ne shugaba ko kai majiyi ne za ka yi ma'addini aiki yanzu ga wani sai a ce ana ma'addini aiki ko shugaban kungiya ne kungiya ta addini shi kenan sai a ce an cire shi saboda wasu dalilai to in dan Allah yake zuciya fita kungiyar ba shi yasa 'yan siyasa Allah shiryatar da mafi yawancinsu babu Allah a zuciyarsu 'yan siyasa siyasa mafi yawanci 'yan siyasa da suke siyasa 'yan jam'iyyoyi ba dan Allah duk mafi yawancin suke yi ba dama shi yasa ka ga mutum in bukata shi ba ta samu sai ce ya koma can ya koma can yau yana can gobe yana can babu ba dan Allah dama aka gina ba amma aikin addini ba ka zuwa ka ce ai dan baka samu bukata ka ba yau shikenan sai ka bari a alama ce ta ikhlasi kai ne shugaba ko ba kai bane shugaba za ka ba tafiya gudunmuwa ka ga ya za a yi wannan tafiya ta dole ya za a ci gaban addini aiki amma ana cewa an ci kuɗi ce to shi kenan sai ka koma gefe ma ka riƙe ragon ƙasa to alamar dama ba dan Allah kake yi ba me yi dan Allah bi haka an sha buga mana misali da Khalidu Khalid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid tun da ya musulunta a shekara ta takwas bayan hijira za a tafi yakin mu'uta manzala ta sama ya nada shugabanni guda uku shugaba na farko shine zaidu dan harisa ya ce zaidu ya rike tuta annan da sama Allah ya sanar da shi dukkanin su za su yi shahada ya ce idan an kashe zaidu Jafar ya karɓi tuta Jafar ibn Abi Talib wan sayyidina Ali radiyallahu anhu idan Jafar ya idan ja'far ya ya rasu an kashe ja'far to abdullahi ibn rawaha ya karɓi tuta So da suka tafi yaƙi aka je yaƙin mu'ta musulmai suka kasance ba su kai kashi malamai suna cewa malamai suna cewa wasu wasu malaman suna cewa musulmai ba su wuce dubu uku ba wasu suna cewa su dubu talatin ne inda kafarai sun kai su dubu ɗari biyu so da ka aka yi ta kashe musulmai aka kashe shugabannin musulmai guda uku da aka kashe shugabannin musulmai guda uku nan shikenan sai aka ittifaki a kan cewa a naɗa Khalid radiyallahu anhu ya zama shine shugaban musulmai shikenan aka naɗa shi da aka naɗa shi shi ke nan tun daga wannan lokacin aka yaƙi aka ci nasara ya san yadda ya dabara ya dawo da sojojin musulmai gida aka dawo da su gida tun daga ranar in za a tafi yaƙi da halidu ake tafiya sai na abubakar ya zo ya naɗa shi shine jagoran yaƙo kan musulunci zamanin sai na umar shine kwamanda sannan duk yakin da aka je da Khalid sai an ci nasara sai sai na Umar ya ce kafirai za su yi canci za su ce sai mun je da Khalid muke cin nasara bari mu koya musu darasi shi yace ya cire Khalid ibn Walid a abin nan a mukami a komanda aka ce ya dawo cikin sojoji kurata sahabin da aka bashi ya zama komanda kasa nuna ma Khalid wasiƙar cewa an cire Khalid an naɗa shi yayi saboda damuwa ƙarshe ya nuna masa ya ce ya kalli da ya kalli kwanan wanda ya ce ha ba ɗan uwana ya za ka yi kamun haka an naɗa ka shugabanci tintini ya za ka yi ba za ka sanar da ni ba ya ce wallahi so nake ka cika hasken amma tun da an kai wannan gaɓa shi ya sa ne maka wannan bayanin shi kenan kalibi ya ce kawo maka mubaya ya masa mubaya kuma ya zauna a cikin sojoji abin da za a yi zai ba da shawara ya ce a yi kaza za a ci nasara ba shi ba ne shugaba amma dama na zaune gwanin kokuwa in ba ka da mukami ka fi gano a yi abu amma aka nan aka mukami kwakwalwa ka rikicewa take yi da zagin jama'a da surutan mutane amma wanda yake gefe shi ba kowa a kan shi sai ta hango maka na kwanci gwanin kokuwa kenan ba ka gane matsalar da cikin shugabanci sai an naɗa ko mun kankanta wajen da kake shugabanta yau aka baka mutum ɗari aka ce ka shugabance su kai ne shugabansu ranar da zaka ka zaka tausaya ma gwamnanku ranar da zaka ranar zaka tausaya ma shugaban kasar ku wallahi mafi yawancin mutane ba san abin da ke cikin shugabanci ba mutum ɗari aka baka ka shugabance su to sai ka tuno da mai shugabantar miliyan goma shi fa ya yake mai shugabantar miliyan ɗari biyu shi kuma ya zai yi wani zubin ɗari fa mutum ɗari ba sai ka kasa bacci sai kanka ya ta zafi a kirkiro wata matsalar da za ka zo ka zauna kawai ka zauna a tebur mala bacci kana son ka yi amma lahi ba za ka iya yi ba tambayi wanda suke shugabantar makarantu za su baku wannan labarin in aka tafka wata tsiyar a makaranta ɗalibi ne zai aikata wani abu wallahi rana ba za ka yi bacci ba ka kulla ka kwance ka kulla ka kwance ya za ka yi ka fitar da wannan wannan matsalar kawo ta ba tare da an samu damuwa ba to ko gwamna gwamna balle gwamna balle shugaban kasa to kage shine wannan to alama ce ta ikhlasi ka yadda ko kai shugaba a ba da gudunmuwa a addini ko kai shugaba ne ko ba shugaba bane amma da an ce da kashi shi sai ka ce to ka sa ba ka ha wannan dama ba dan Allah kake ba kana da manufa manufar ka ce kai ne shugaba kullum kai so kake kullum ka zama jambo jambo ba me aikin jambo ba ta zama katoto ba ta girma shi kullum girma yake so Allah shi kyauta to innamal a'malu binniyati ayyuka ce da niyya take gudana wa inna ma likulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum da niyyarsa shine misalin da al-Imam Malik yayi kuma da al-Imam Ibn al-Hajj a cikin al-Bukhari na mema gunki sujada da mema Allah sujada niyya ce za ta bambanta su niyya ke bambanta tsakanin mutumin da ya zo yana alwala da mai tsaka tsami in ka zo wucewa ka ga wani na tsaka tsami yana kwaskwali ma yana wanke fuskarsa yana dan wanke hannunsa yana wanke kafafuwansa sai ka zata me yake yi alwala yake yi kuma mai alwala shi ba yana alwala niyya ce za ta bambanta su man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda hijirarsa dan zuwa ga Allah ne da manzansa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda hijrarsa yayi ta ne dan Allah ila Allah wa ila rasulihi yayi ne dan Allah ila nan ai dan Allah yayi wa ila rasulihi kuma so yake zai da hadda annabi a lokacin da aka yi hijira hijira hijira abin ake ce ma hijira shine al الهجرة الانتقال شين اعتراض كتاشي دقا وانا ابقى قوما وانو اجيسي اعتي مسا هجرة تو هجرة تاقى تجدا اكو اقوي هجرة العمل اقوي هجرة العامل اقوي هجرة المكان هجرة العمل مثل يوم ممولا ايكي يقوما يقوما مكاكاوا الهجرة من الشرك إلى التوحيد الهجرة من الكفر إلى الإسلام الهجرة من البدعة إلى السنة الهجرة من المعصية إلى الطاعة لكن يبقى شركة يقوم توحيدي يبقى كافر يقوم مسلم يبقى بدعة يقوم سنة يبقى تعبان الله يقوم لا أعجى الله وانا يتشي أكي شمت الهجرة على وفي الشراكة لقوان أيكي زوا وانا أقول هجرة العامل هجرة العامل aurace ma al'usat masu saba ma Allah ba zai yi ka ce kai mutumin kirki bane kana bin Allah madaukakin sarki amma kuma kana tare da yan iska zai yiwuwa da cikin sharaɗin ka zama mutumin kirki sai ka yi ne sai ka an tahjura al'usata sai ka kaurace ma masu saba ma Allah amma ba zai zama kuna raba gyada da su sanda ka ce kai mutumin kirki عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد Musulmin kirki idan ya je yana zaune da mutum banza to zai samu zai samu akwai communicable disease sabo communicable disease ne a kimiyya cutar da za ta iya cakuɗe ɗin yadda kake yi da wani za ka iya shafa communicable disease ta tashi daga jikin wani ta samu wani to haka sabo yake kam salihin bil fasadi akhara yafsudu عدوى الجليد إلى الجليد سبيعة كالجمريون يوضع في الرماد فيخمد ba fa yukhmadi ba fa yukhmadu cutar wawa tana samun mutum da hikima kana da hikima ka sai kana zama da wawaye to wata rana kai ma sai kai wauta Allah baka hikima ka iya magana ka iya sanya abubuwa inda ya cancanta a sanya su to amma kullum baka da mutanen da suke zama da zuciya ta kankare masu wauta ma ana na wata rana hakimun ne za ka zama balido sai ga kawai kana takarci saboda mutanen da suke tare da su sakarci sakarkaru ne ولا تصحب خلجهلي وإياك وإياه فكم من جاهل أغدى حكيما من آخاه وللشيء على الشيء bakayin sun washe dabu wala ta sab akhal jahili kakka zo na da mewuta wa iyaka wa iyahu ka shaidan ta da shi kenan kai can so da yawa wawa jahili mai wauta sai ya zama in ya cakuɗe kiniya ko kuma mutum mai hikima ya cakuɗe inda da shi shi ma sai ya zama mai wauta Allah ya halice mu to sai hijira ta ƙarshe ita ce hijiratul makani hijiratul makan al-intiqal min balad ash-shirk ila balad at-tauhid ka tashi ka bar garin shirka ka koma garin tauhidi inda aka kangwame ka ba za ka iya dawa ba amma ma damar za ka iya ɗaga ka faɗi gaskiya ba kashe ka za a yi ba ka ci gaba da zama in kake kana haƙuri da mutanenka shi ya fi fiye da tsallake su ka basu domin jarumin mai da'awa shine wanda zai zo ya samu mutane a cikin hali mara kyau Allah ya taimake shi ya iya canza su in bai canza su duka ba ya canza wasu daga cikin su to wannan shine kwararren da'iya kwararren mai da'awa amma ka zo ka samu waje a gyara dama to me za ka yi ai mutumin da zai zo ya samu busasshen gida amma ya iya gina shi har ya masa tanki sannan a rufe kwano bai shine kwararren majemi amma mutumin da zai zo kawai shi kenan so ya ga abubuwa zai sai a to ai yanzu abin da za ka a mai fenti to me shi kaga wannan ba na aiki yayi ba ai amma wancan da ya faro daga ƙasa shine magini to hijratul bakan kenan ka kada wani ya zo ya ce maka kawai kana zaune cikin mutane ya ce maka kai hijira har ba ina za ka je ma yanzu kai hijira mu hijira a wannan zamanin tamu a wannan zamanin na ma'ai a ina za ka hijira ina za ka tafi yanzu ka Najeriya ba namsa waɗancan da suka je suka ware kansu suka yi wani gari suka kira shi da musulmi ai hudu ne a wancan lokacin hudu ne kuna nan a cikin daular Najeriya ai kuma da aka nuna musu ƙarshe ba an nuna musu a ƙarshen daular Najeriya suke ba sai ga sana ɗaukar su daidai ana mai su kauyukan su da kuskure ne wannan kuma an faɗa musu tinti kana cikin al'ummarka ka ci gaba da gyara musu abin da suke kai ma kana da kurakuranka me yasa ma aiki sallah sai mai ya ce al-mu'minu bil'atu akhihi musulmi madubin dan uwansa ka kalla ka gane matsalarka me madubi yake yi ba kallon shi kake nuna maka ga yadda kake ba in akwai kusa a nan ka gyara in akwai wani abu a can ka gyara ai shine aikin madubi to ka kalli dan uwanka musulmi domin ka gyara kanka ba karamin aiki ba ba karamin hikima ba ce to hijira ce fa hijratu ila Allah wa rasulihi sakamakon hijirarsa na ga Allah kuma manzon Allah su sama zai masa shaida cewa yayi hijira ومن amma wanda yayi hijira dan wata هجرة دم دنيا zai جدي ta أو امرأة ينكفها ko kuma wata mata da ke so ya aura fa hijratu ila ma hajara ilayhi to sakamakon hijirarsa yana ga abin da ya hijira gare shi ku niyya so da duk aikin da kai karatun qur'ani sai ka san mutane su ce ka iya to shikenan sai a ce ka iya wani zubin wani zubin kuma a shiru ma a ki cewa ka iya kaga aikin banza nan. shi yasa mai riya ba wahalan ne kamar sa man kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid in in duniya kake yin aikin Allah din shi don Allah ya ga dama sai ka samu duniya liman nuridu ne liman nuridu ne sai Allah ya ga dama sannan sai ka samu abin wani zubin kuma kai wahala banzan ba lada ba la'ada amma in dan Allah kai to sai Allah madaukakin sarki ya sa maka alqabulu fil ard ya sa mutane su anshe ka a yadda kai ya sa ma mutane sanka a zuciyarsu sannan kuma ga lada a wajen Allah subhanahu wataala so da ka ɗan uwa mu yi ƙoƙari wannan ikhlasin mu samu da shi sannan kuma mu yi abin mu yi abin da ya dace da abin da annabi sama ya zo da shi duka waɗannan ba su yi wa sai da karatu dan uwa da yadda za ka ka zama mai ikhlasi sai kana karatu daga cikin hanyoyin da ake samun ikhlasi akwai karatu Imam Sufyan al-Thawri yana cewa talabna al-ilma la lillah fa ba an yakuna al-ilmu illa billah lokacin da muka fara neman ilimi ba dan Allah muke yi ba yace amma da muka shiga ilimin muka duka sai ilimin ya juya mu muna yi dan Allah tana karanta ayoyi tana karanta hadisan Annabi sallama da suke bayani akan ikhlasi kullum kaji an ce ranar lahira mutane uku su wuta za ta fara kalaci da su duk mutanen kirki ne kullum ka karanta wannan hadisin ko ka karanta maka ya za a yi zuciyarka ba za ta natsu ba ta zama mai ikhlasi mutum uku mutanen kirki dukkanin su mutanen kirki ne a duniya ba wajen Allah din lalatattu ne a duniya mutane suna gidan su mutanen kirki su za a fara jefawa a wuta na farkon su shine mutumin da ya je jihadi yaƙi na musulunci ya je ta yaƙi ya ta yaƙi aka kashe shi ashe yana yi ne ba don Allah ba yana yi ne don a ce masa jihadi a gaban halitta Allah ranar gobe kiyama Allah zai zo ya ce da shi Allah ya lissafa masa ni'imomin da ya masa na baka karfi na baka iko ka rika zuwa jihadi kana kashe kafirai kana kaza duk nan wa kai sai wannan mutum ya ce Allah na yi dan kai ne sai Allah ce ka fa'alta walakin fa'alta li yuqala shuja'un wa qatila ta ce kayi ne don a ce kai jarumi ne to an kuma faɗa tun a duniya sai a kama shi a jashi a jefa shi a cikin wuta wuta ta fara kalaci da shi sannan da biyu shine malami Allah ya bashi Qur'ani ya bashi sunna ya san addini sosai Allah mana kusa ke lissafa masa wannan babban ni'imar da ya masa ta ilimi ya ce na baka wannan ni'imar mai kai da shi ce ya Allah ita karantarwa a duniya ita karantarwa a duniya Allah ce dan wa kai ce ai ya Allah na yi ne dan kai Allah ce kazabta walakin fa'alta li yuqala alimun wa kadki kai ne dan aka kai malami ne to an kuma fada shi kenan kama shi a jefa shi a cikin wuta na ukun su shine mutum mai dukiya a duniya sadaka kyauta taimako duk yana yi Allah ya lissafa masa wannan ni'imar da ya masa sai ya tambaye shi sai dan wa kai sai ce ya Allah na yi ne dan kai Allah ce kai ya kake yi walakin fa'alta li yuqala tahiyyun wa qad ne dan ake kai mai cuta ne kuma an fada a duniya shikenan sakamakon ka da rabo a lahira sai a jifa shi a wuta akwai asarar da ta wuce wannan to kaga samun da ikhlasin nan shine babban aiki sannan na biyu bayan an samar da ikhlasi sannan kuma a yi da abin da annabi sama ya karanta duk abin da ya wadaci duk abin da ya wadaci matan mu guda uku nan matakai guda uku to ya wadace ki kai ma ka tsaya ni. duk abin da ba a yi ba na ibada a zamanin su kowa ya kama ka kyale masa kayan sa. karnunan nan guda uku ban su ne ta khayrun nasi qarni thumma alladhina yulunhum thumma alladhina yulunhum hadisin bukhari da muslim ce yayyan zamani fiyayyun mutane su ne mutanen da suka rayu da ni su ne sabbin annabi sallama waninsu ya shafi gumin annabi sallama guji gumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa kai wani ya haɗa jiki da manzon Allah salama wani manzan sama ya ɗauke shi ya goya shi a kan abin hawa su biyu da makamantan yin wannan matansa sun kwanta tare da shi a cikin bango ɗaya ya sadu da su to waɗannan su ne za ka koyi addini a wajen su ka karɓa daga wajen su su kuma sai suka karantar da wasu Allah ya fitar da wasu zarata jarumai su kuma suka zauna a wajen su suka zama almajiran su wanda sun yi kama da su amma ba su samu matsayin irin nasu ba tunda su suka rayu ba wanda suka rayu da shi ba shine annabi sallallahu alaihi wa sallam amma sun yi kama da su suna koyi da su in aka ambace su wani zubin ma sai ga siffofin kawai irin na sahabban irin su sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib rahmatullahi alaihi shekara 40 yayi ba ranar da ba a tada iqama a masallacin manzo sama tare da shi ba shekara arba'in sai ka taɓa yin kwana arba'in cur ba sallar da ba a tada ita da kai ba a masallaci ka jera ka ce ka ɗaukan mutum ka alƙawari za ka yi kwana arba'in salloli biyar biyar ɗin nan da ake yin su so arba'in za ka yi su kullum kana nan za ta yi kama a sahun farko da kai sai mun sai shekara arba'in yayi ba a taɓa tada ikama ba tare da shi a masallaci ba aka tambaye shi aka ce ai an yi yaƙi wani yaƙi da aka yi ya kai a lokacin ya ce wallahi in suka zo suka kawo hari sai in samu wata in samu wani ginshiki daga cikin ginshikan masallacin manzo Allah sallallahu sai in boye har sai sun gama ta'addancin su sai in fito kuma su yan ta'addan da ai ba su hana ai sallah ko ba su kai hari masallaci ma su ce za su kona masallaci amma yan ta'addan karshen zamani su ta'addancin su da karshe ne tun da dama komai na karshen zamani ya fi lalacewa Yan ta'addan ƙarshen zamani har masallaci bai tsira ba masallaci suke zuwa su sabon a masallaci to su za su biyo magabtansu ne su kama na kama an kai baka ciki su kyale ka a lokacin sai da mutum yi wace sai ya labe sai sun gama abubuwan da za su sai ya fito sannan a tada sallah tare da shi to ji waɗannan mutanen to ka karɓa daga gare su sannan su ma Allah ya fitar da wasu zarata suka zama almajiransu su ne atba'u tabi'ina sai kaga ana faɗin su al-imamu malik kaja ana faɗin su sufyanu sauri kaja ana faɗin su sufyanu bin uyayna kaja ana faɗin su abdullahi bin mubarak kaja ana faɗin su eh, abdurrahman bin bin abd al-awza'i waɗannan wasu bayan Allah ne na musamman Allah ta'ala ya zaɓe su ba don komai ba sai dan addinin su ba sai kama da kai ba ba sai kama da ni ba ba mu yi kama da su ba sai dai mu kwatanta amma ba za mu iya kai su ba zaɓaɓɓu ne wanda Allah ya zaɓe su kawai don su ma'addinin su aiki to ka tsaya a inda suka tsaya is haisu waqafa alqawm fa innahum ala ilmin waqaf ka tsaya inda suka tsaya ba jahilci yasa suka tsaya ba ba wani wanda zai kama ka wani karatun da waɗancan ba su san shi ba ba shi in dai karatun addini ne amma karatun duniya ne to aje su dama ba duniya bace a gaban su amma karatun Allah to ka nema daga wajen su ka ko daga wajen waɗannan ka tsaya inda suka tsaya wallahi shine zaka tsira amma in wani daga baya zo ya kirkiro maka ya baka wani tsari ka zo ka an za kai ta yi kana ta bige-bigen ka akwai tausayi a ciki lokacin ya ci hidima fara na dare kawai yana cin abin da bayi da dalili a kansa ne zufa ya gaji kayan shi su yi datti wani abinci ma ba zai iya zama ya ci ba amma kuma ya gama ya je shiga wuta su da ba wanda ya sa shi wannan aikin Allah ba zai tausaya masa fa wannan gumin da ya sha ba laisa fi irki zalimin haqqun الظالم ان يزفى a tausaya masa. mutum ne je zai sata ya haura katanga shi kenan kawai ji an yi wani ihu sai faɗo ya kare wanda zai tausaya mishi ba zai tausaya mishi laysa fi irqi zalimin haqqun kai ma ka zalunci shari'a Allah ba wanda ya saka kai wannan aiki ka je kai ta zuwa kai ta wahala amilatun nasiba kenan tasla na hamiya akwai ban tsoro a ciki wa hadha al-asl wannan tushen shine tushen addini wa bi hasab tahqiqihi yakunu tahqiqu ad-din gwagwadon yadda aka tabbatar da wannan ka'ida wannan tushen na ikhlasi to gwagwadon yadda aka tabbatar da addini saboda in ba yi dan Allah ba addini sannan in ba yin abin da manzo Allah ta sama ya zo da shi ba addini shi yasa ka kalla mutanen da suka tasa bid'a suke yi wallahi sai ya koma har sallah sai an koma an kana ko hadisai kana kallon ya manzo Allah ta sura yayi sallah sai kaga sallah ba ga baki dai an batta me yasa manzo sama yace mutane za su koma har sallah sai an koma ba a yin ta bid'o'i ne za su yi danne ابن مسعود رضي الله عنه كما يدعى الإمام الدارمي يروي أحسن سنن سنن دنسا مرفوعا وموقوفا ابن مسعود ينا تارد ماجران سيشي كيف كيف أنتم إذا لبست فيكم الفتنة يغبو فيها الصغير ويحرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة إذا ترك منها شيء turi تركت السنة ibnu mas'ud ya ce manzon Allah ta sama ya ce mada wata rana ni ma yau ina ce muku ya za ku zama idan bid'a ta zo ta cakuɗe a cikin ku ita ce fitina na kaifa antum idza labisat fikum fitnatu. fitina ta cakuɗe bid'a kenan a cikin ku yarbu fi hasagiru yaro a haife shi a ciki bai ganin sunna sai dai ga bid'a ya taso ya girma a cikin bid'a wa yahrimu fiha al-kabiru babba kuma ya rijiddige ya tsufa har ya mutu akan wannan bid'a aka dora shi wa yattakhidhu an-nasu sunnatan sannan mutane su rika wannan bid'a ce ai kace sunna ma sai almajiran ibnu mas'ud suka ce wa mata zak yaushe haka zai faru sai ce idza qallat fuqaha'ukum wa kasurat qurra'ukum idan makaranta qur'anin ku suka yawa amma babu masana addini harafi a haddace harafi amma ba sanin ma'ana wannan lokacin ne abu zai faru haka ya zama wanda za su ɗauki alƙur'ani su ɗauki sunnan manzo Allah sama sun yi karanci amma makaranta suna da yawa yan takarda akwai su da yawa amma masu kar masu ilimi masu fahimta masana fiqhu za su yi karanci to lokacin shi kenan kowa zai aiki bid'a ya a lokacin ku yanzu a lokacin zai zama qalilun man yu'ti manya a ya'khudhu masu badawa yan kaɗan ne amma kuma masu karɓa suna da yawa yanzu yau da za a ce wani da kuɗi zai raba dubu hamsin a kofar gidansa sai an karya wani zai raba dubu hamsin a layi kila a ce kowa wanda ya lissafa cewa kowa zai ba shi ɗari biyar biyar ne kaga mutum ɗari za su sama ko? ba ɗari ba kai wannan lissafin naku bai yi ba Hmm? ai da yawa no HOD mutane nawa za su sama kenan kowa naira ɗari biyar biyar za a bashi a cikin dubu hamsin eh? mutum dubu ɗaya ko to sai an karya wani kaga shi ne wannan to bid'a bala'i kuma ita jinjira ake haihuwarta yanzu wannan maulidin da ake yi maulidi da ake yi da can da maulidin da ake yi da ai ba irin shi ake yanzu ba duk wanda ya shekara arba'in ko talatin da biyar ma a ƙasar nan ya san maulidin da ake yi da ba irin shi ake yi yanzu ba ai talatin ma kwata-kwata ba su kama ba to da can jaririya take yanzu ku ta girma yanzu hafa ta haihu kai ta ma yi jikoki shi ke na ce ba danginta ne eh, ta ne ita ta haife su ta haifa aka haifa mata aka sake haihuwar mata aka sake haihuwar mata ko za a ci gaba da haihuwar mata sannan ita ce ka'ida shi sa ba a haifar bid'a in lokacin da ka zo ka kirkiro za ka kirkiro ma wutar mutane wata bid'a a ji tsoron Allah ka kirkiro ta in ka kirkiro ta tana tsammanin yar jaririya ce ita to wallahi za ta dawo ta tsufa ta zama ta haihu ta zama kaka ta jikoki ke taɓa kunna ta in kuma duk danginta ne ba yadda kuma yawa suke su sun fita ƙarfi sai magaji mafi yanzu wannan wannan bid'a da aka kirkiro ta ta'addanci a Najeriya wanda ya kirkiro ya fara da'awar sai ba haka ya fara yin ta ba ko shi da aka kashe shi amma yanzu ba wani hali yake ciki a yau kila shi ma da zai da zai ce musu duk su daina ina jin ina zammani ba ne ban sani ba ya ce ba haka ya karantar da su ba amma ji ba abin da ake to da a bala'i ce shi yasa shaitan ya santa fiye da fiye da sabon Allah mai sabon Allah yanzu sai a shawa ajiye ya kuka ya kuka ya ce ya tuba su nawa za ka tara mashaya masu shan wiwi ka musu wa'azi su yi kuka su fito da wiwin su fito da laita su fito da ashana wallahi su miƙo maka su ce sun bari a nan take za su ce sun bari ko sun koma gobe jarabawa ce dan adam Allah ya jarrabe shi da sabo amma dai a lokacin sun yi ne sun nuna alhinin su to duk wanda yake bid'a kake wa'azi to zai ce na farko kun zage ko baka faɗi sunan shi ba baka san sunan shi ba baka san sunan baban shi ba baka faɗi ma kila sunan ƙungiyarsa ba amma sai ce ka zage shi ai ke zagi yau zagi a ce an zazzagi mutane kuma shi yake zagin ba mu yanzu a nan layin wani me ba a faɗi mana ba sunana an faɗa a nan unguwar sunawa ana faɗi sunana a nan laspika a nan unguwar an faɗi sunana kai sunawa a zazzage ni zazzage ni ko so nawa aka yi ba su kuma ba da an maka wannan karatun sai an yi raddi uku kowa zai shirya nashi ya zo ya shishirya zazzagen sai ya zazzaga ya zazzaga ya cici min mutunci kowa ka ake ba sannan kuma akwai wanda ake yawa a rama da asuba su kanta suke sa ba sunana a ciki amma su kanta suke sa da asuba sun san lokacin mutane sun tashi za su ɗan yi kiyamun lailin su ko za su ɗan yi nazari sai a kasa dan zagi a zazzagi mutane sai shi ne wannan zagi ba ka faɗa addini wajen da ka zagi wani duk wanda ka zaga ka ce abin da ake ba daidai bane so da wanda yake bid'a shi da wuya yake tuba so da kai yana ganin kai da ce ne shi ko mai sabo wallahi duk sabon da kake in ka tsaya a gaban shi ka ja masa aya ka ja masa hadisi wallahi sai ka kawai zuciyar shi ta rawa. sai ka ya fara kuka wani wallahi ban san ya mutanen da na musu wa'azi suna kuka a gabana ba kuma su ce mun sun tuba ban san ya kasu ba amma da wani dan bid'an da zaka wa'azi sai dai Allah ya kiyaye shi ya tuba ya ce ya ba abin da yake yi kawai kana yi ne dama don mutane su sani cewa abin da yake ba daidai bane dama manufar wa'azi uku ce kai ka kubuta a wajen Allah ka faɗa domin ka sani ba faɗi ba Allah zai kama ka wannan shine dalili na farko da yasa ake wa'azi da ba wannan ma dalilin na asali ba za ka ma kowa wa'azi ba kowa zai ji da shi amma dalilin da yasa kake yi maziratan ila rabbihim kana yanke hanzari ne a wajen Allah Allah ka sanar da ni wannan abin baiwa ce ka mini to ya Allah madaukakin saki tun da kamun wannan bayo kuma ka ce la tubayyinun lahu lillahi wa la taqtumunahu dole ku bayyana ma mutane ka ku boye abu na farko kenan sannan abu na biyu ana wa'azi ne domin wanda bai shiga ba kai ya shiga wanda bai afka cikin annan da ake cewa a bari ba to kake kayyayi sai na uku wanda yake ciki in Allah ya nufin shi da ya bari to ya bari waɗannan su ne duk manufofin da zaka faɗi na wa'azi ba su wuce ukun nan ba sauke ma kanka nauyi rigakafi wanda aka ce ya fi me ya fi magani to sai kuma ba da magani so nawa ka ba da magani aka mutu hmm? so nawa likita ke ba da magani a mutu ka gani to shine wannan amma rigakafi so tari yana tasiri to shine wannan su su ne manufofin to ikhlasin nan shi ake son kowa ya zama dan Allah yake yin abin da yake wa bihi arsalallahu rusula kuma dan wannan ikhlasin ne Allah ya aiko manzanni ayi abu dan Allah wa anzala al ba sannan ya saukar da littattafai wa ilayhi da ar rasulu sallallahu alaihi wa sallam kuma zuwa ga wannan ikhlasin ne annabi sun kira ayi abu dan Allah kuma abi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi jahada kuma akan haka ne annabi ya jihadi da nau'ukan jihadi wa bihi amara wanda shi annabi sama ya bada umarni ya ce ayi wa fihi ba, kuma a cikinsa sa ne maza ma ya kwadaitar wa huwa kutubu dini alladhi taduhu alaihi rihahu sannan kuma shine tirkin musulunci shine tirkin addini wanda doki da yake yin da yake zagayawa domin ya fitar da mazan kwaila yake zagayawa a jikinsa ai ana ɗauke ana ɗaura doki ko to kutubu din shine wannan kirkin riha kuma wannan zagayawa da dokin ke yi yana yi domin a fitar da a fitar da mazan kwaila to wannan shine duk zagayen da ake yi duk da a wadda za ka yi ba cewa mutane su yi abu dan Allah ba ba su tabbatar musu da su ikhlasi dan Allah ba su dawo Allah suke nufi ba wani suke ba haushi ba ba suna fanshi haushin sun wani bane to shi yasa hatta raddi kun ga raddi yana da haɗe, raddi wani ne wani abu a masa raddi yana da haɗe kai wasa ba kai kuma a daidai yin raddin nan to kai kuma sai ka afka cikin bala'i ba a raddi don ka ba wani haushi ko da ka shi ba raddi don haka Kana yin raddi ne domin kara musulunci musulunci ne aka makarya aka danganta masa abin da ba haka yake ba to ka kara musulunci kada ka kara wani abu shi yasa ba daidai ba ne kana ma mutum kana ma wani raddi ka ɗauki mutuncinsa ka taba ba wanda ya ce ka taba mutuncin wani ka faɗin wasu abubuwa nashi na shakhsiyarsa ba ruwanka da wannan a'a ka yi magana akan abin da ya magana a kai fatancin da ya ma musulunci amma shi shakhsiyarsa ka kyale shi shakhsiyarsa me za ka yi wani raddi ka kuki halitta shi kuma kana faɗi ko kuma kila ma sai ka yi maganar sa irin yadda aka yi ma malamu malam abaka gumi in za a mishi raddi ma sai an kwaikwayi muryar shi saboda bagen cin mutunci to dai ire irin waɗannan abubuwan suna nan musuluncin mu ba ba takarar addini ba ne addini na wayewa ba abin da bai koya ba kai ne dai na karantawa ka ki koya to shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta a cikin addinin nan Allah ya ba mu ikhlasin nan kuma Allah madaukakin sarki ya samu na dacewa da tsare mu daga yin abubuwan da suke ba daidai ba wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in